wani dattijo ya zo yana so ya gana da shi sai sahabbai saboda sha'awarsu da ɗaukinsu da manzan Allah su ba wa wani dama ma ya je wani suna ganin zai ɓata masa lokaci sai ba su buɗa ba Manzan Allah ya ce laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina sai faɗi wannan hadisin bai cikin mu duk wanda baya tausaya wa ƙanana kuma bai san girman manya ba ashe ya kamata mu san girman manyan mu dattawa masu shekarun nan mu girma masu kuma annabi sallallahu a cikin addu'o'in da yake yi yakan ce ya Allah ka sanya rayuwata ya zama to ƙarin aikata ayyukan alkhairi ne ma'ana ka sa na yi tsawon rai don na ƙara ayyukan alkhairi kuma ya faɗi ƙara cewa mafi alkhairin mutane wani ya tambaye shi ya rasulullah a cikin mutane waye mafi alkhairi sai ya ce khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda ya tsawon rai kuma ya aiki mai kyau mafi sharrin su kuma ga tsawon rai ga mummunan aiki Allah sauke bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin girmama Allah alamar girmama Allah alamar girmama masu furfura dattawa masu furfura a'a ba furfura irin tamu da ta kama tun kafin lokacin ta yi ba dattawa ake magana mu kan duniya ce ta sa furfura ta fito ta kila ana magana masu shekaru to a girmama su bayan Allah alama girmama Allah ne girmama wannan dattawa sannan girmama mahaddata alƙur'ani alramomi masu aiki da karatun su ba masu jafa'i wa alƙur'ani ba sannan da girmama shugabanni masu kwatanta adalci waɗannan abu girmamawa guda uku duk alamar girmama Allah ne in kaga al'umma ta daina girmama shugabanninta masu kwatanta masa adalci ta daina girmama ainihin malamanta mahadata alqur'ani ba ta girmama dattawa to wannan mutanen wannan al'umma ba ta girmama Allah ma kawai gaba daya ka cire mata hula ba ta girmama Allah bayan Allah addil al'amura manzon Allah in aka zo yana fara girmama dattawa kafin yara hatta wurin sallama sai da yace yaro ya sallama wa babba yanzu kana jira sai babanka ya maka sallama ko to in babanka ne kila shi haife ka ba za ka jira wannan ba amma yanzu ka zo da wani babba kuna tafiya kun zo wucewa kana jira shi zai maka sallama sallamar ma shi kake jira maka saboda tsabar rashin girmama manya Allah sauke ko sadaka manzon Allah zai bayar yakan fara duba da ta fara basu duk da yana duba kuma bangaren dama amma in aka ce ba dama ba dama bace kawai ko mutane ne ga nan sai duba dattawa sai fara basu ko wurin zama ne sai an fara gabatar da ainihin dattawa sun zauna kafin sauran masu ƙananan shekaru su biyo baya Abu Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallah ma ana gabatar da dattawa masu shekaru ba ba abin nan ba dattawa masu shekaru ana gabatar da su abu mas'udin ke bada labari ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan gaya mana 'yan za mu sallah ya shafi abinan kafaɗinmu don mu daidaita ainihin sahunmu. sai kuma ya ce mana ku daidaita ku cika sahu kada ku saba balle zuciyoyinku su saba ku rika gaba da juna waɗanda za su tsaya a bayana manzan Allah yana gaba shi ne liman na bayana su zamanto ma'abuta hankali da sanin ya kamata dattawa masu ilimi da sanin ya kamata masu hankali da hangen nesa sannan sai wanda suka biyo bayansu sai wanda suka biyo bayansu a nan za gaggawa mace to su kuma dattawa sai su yi sauri su zo masallaci don kar a da sallah kuma a ce za a ja yaro a fitar da shi waje don yaro ya zo da wuri bayan Allah manzon Allah saboda nuna ainihin girman al'amarin dattaku da su kasance mutum dattijo ya ce duk wanda ya furfura a hanyar Allah ma'ana yana cikin musulunci har furfura ta kama shi ta game jikinsa gaba ɗaya to wannan furfurar za ta kasance masa haske ran tashin alkiyama da zaran jama'a sun zo kuma suna magana a wurin manzon Allah sallallahu alaihi to da yaro na fara magana da ce a kai yi shiru da ta ku magana mu ji saboda dattawa suna da fikira sun ga jiya sun ga yau kuma suna shirin ganin gobe tare da yaran sai dai in ta Allah ta kasance amma yanzu ya abin al'amarin yake a yanzu shi yasa muka faɗa cikin wani yanayi yanzu musamman mu a wannan yanki namu na arewa ba ma girmama dattawan mu wanda mun san a baya ba haka yake ba al'amarin a baya ba haka bane yanzu in ka ga ana girmama mutum dattijo ne to yana da abin hannu yana bayarwa yana ainihin rabawa to za a girmama shi amma in bai da komai ba wanda ya damu da shi ana iya zuwa ma layin rabon ma a ture shi saboda me saboda shi bai da shi alhali a musulunci ba haka bane an ba mu labari cewa a jamhuriya ta biyu lokacin zaben shagari 1979 dan masanin Kano ya fito takara shagari ma shi bai shi sanata yake so yake so zai nema amma aka ce sai shi zai nemi shugaban kasa dan masanin Kano shi ma ya ga yana da ahaliyar cancanta ya nema dukansu yan NPN ne sai wasu daga cikin manya suka ce a'a to kai dan masanin Kano da ka matsa sai ka nemi shugaban kasa kai takara da shagari wai shagarin nan ba senior ka bane a barewa college da shekara daya yace kwarai kuwa to shine zaka yi takara da shi yace na janye kun san da a makaranta akwai seniority ka isa ka zo makaranta senior ka dan dan dan form 2 kai kana form 1 ka ce zaka masa abin nan ka isa ma to amma duk wannan abin yanzu babu ba mu ce a dinga mugunta da ana dan mugunta amma dai yana gyara wa mutum seti yana gane cewa akwai babba amma yanzu babu wannan kwata-kwata shi yasa sai ga ba wani babba da zai magana da yawo mai arewa mu saurare shi babu shi sai dai kungiya kaza babban ta yi magana su yan kungiyan su bi yan gari kaza babban garin yayi magana wannan garin su bi amma a ce gaba ɗayan mu mu yi babba yayi magana da burya ɗaya mu ce mun amince ko da abun bai mana daɗi ba matakar dai shi ya ɗauki matakin a bisa kyakkyawan niyya da kuma hangen nesa da shawarar manya to babu wannan shi yasa ɓangaren 'yan uwanmu yarbawa suka fi mu kuma sun wuce mu fiw ba kun ba za mu kamo su ba in ba mun gyara ba da dai magabatanmu ba haka suke ba amma yanzu mun canza mun zama mu ma mu ne to su kaga suna da shugabanci suna girmama dattawansu suna girmama shugabanninsu mu ba girmama dattawan ba girmama shugabannin ba girmama malamai to shikenan sai duk abin da zai faru ya faru bai kamata a ce irin abin da ke faruwa yadda malamai suka yi ta magana malaman addini suka yi ta magana shugabanni suka yi ta magana datta suka yi ta magana waɗannan yara kinnafas masu fashi da kaza da kaza ba a ce har yanzu ba a daina ba su suna magana yanzu za a je aka musu yadda kaza kaza ku kwa kaza aka musu amma mu fa abubuwan ya kamata mu gyara bayan Allah in muna so arewa mu ta dawo irin da da mutunci da daraja mu yi magana a ji tsoron mu to gaskiya sai mun da mun girmama waɗannan abubuwan alama girmama Allah ne rashin girmama waɗannan abubuwan alamar no cewa ba a girmama Allah ne shi yasa shi ma sai Allah sai ya bar mu kara zube mai ta karamniya mai ta dukan duhu muna mun kasa ainihin gane gabar mu a ƙarshe bayan Allah idan duk wannan girmamawa da ake ce ai dattawa masu shekaru kowane dattijo ne fa hatta wanda ba musulmi ba sai na Umar radiyallahu anhu ya ga wani tsoho ya ɗauko kaya niki niki ah, wannan dattijo wannan tsoho ina zaka je ya ce to an yanka mun jizya ne aka ce na biya duk shekara ina biyan jizya ya ce a ba za mu ci ƙuruciyarka ba kuma ka tsufa mu ci gaba da cin tsufarka kuma aje daga yau an yafe maka ka daina biyan jizyar an yafe ma yana da iko saboda haka bayan Allah idan girmama waɗannan mutanen kowa da kowa ne to iyayenka fa iyayenka da suka haife ka akwai wanda ya fi su girma a wurinka to yanzu wani rabansa da ya ga mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko ya ɗaga waya ya buga ya gaishe ta ya ce mama ina kwana ya mamanta kuma suna raye wasu ya zo abuja neman kuɗi kuɗin ba su samu ba kuma wallahi ko sun samu ba za su yi albarka ba kana da iyaye sun girma bayan Allah ya ce in ma ganna inda al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la wa qul karima to qawlan kariman ya kasa samuwa daga wurinka mama ina kwana ya gagara baba ina kwana ya gagara wani yana da iyaye baya gaishe su wai sun bata masa rai ko kuma watakila ya yi wani abu sun mai fada shi nan, yanzu shi ya yi fushi da su musamman samari suna da wannan to in samari suka yi watakila in sun girma za su gane cewa sun yi kuskure amma wai babba kana da girman ka iyayenka suna raye amma ba ka sada zumuncinsu to me kake nema a duniya Allah sawake hadha wa sallu wa sallimu ala nabiyil karim nabiyina habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد محمد كما صليت على حميد مجيد اللهم بارك على محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأسلم مجتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتولى يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن